wadda wace iri yan rayuwa ce a ce talaka ba shi da yancin kanshi ba shi da ikon da zai zaɓi abin da ransa yake so to bari ka je faɗa baka idan ana yanka hannun mutum in ana yankawa za mu yanka kuma za mu dangwala wa abba da jinin mu za mu ba abba aikin banza aikin wafi mutum ya girma bai san ya girma ƙwaƙwalwar mutum sai ka ce dusa ce a cikin ta insha Allahu alfarma annabi da Qur'ani insha Allahu wallahi sai abba ya ci zabe sai dai in mutu mutuwa tsakai sai dai ka mutu dan bakin ciki kawai banza mummuna yanzu ma an gidan tv sun zo suna daukan mutane yanzu je suna ne sun ce tattara kayan su tafi sun kore su kwata-kwata ba zaman lafiya wajen sun kawo mutane ba ma a nan area suke ba kwata wajen sun kawo su zo sun ce su agent ne kowa npdp isa ya sa agent ba ya su shi da duka yanzu yar uwa tana nan nake ganin ta yi magana akan kowa ya zo ya sa a su saboda mu sami yanci a rayuwa sun rufe da duka sun yaga mata ta taya mata su zo su yi wannan abun a yanzu zaɓe har su zo mu sami yanci a nan gaba Allah duk wanda yake da hannu a wannan abin Allah ubangiji ka saka mana shi ke nan talaka ba shi da yancin shi mun zaba abin da muka zaba amma dole sai an soya mana ra'ayi Allah ka saka mana abin da aka yi mana Allah ka saka mana Allah ka saka wa abin su wanda wala irin zalunci da mun ce ma yi ma yi dole sai an yi mana dole ne wala wala irin zalunci da talaka ba shi da ikon yancin kanshi ya Allah Ya Rahman, ya Rahim, Ya Gaffar, Ya ملك ya Rabbul Alamin, Ya ذو الجلال Ikram. ya Allah ga bawanka Allah Allah ga bawanka abba gida gida Allah shi muka zaba Allah ka hane su mana murdiya ya Rahman, ya rahim ya Gaffar, ya maliku ya rabbul alamin Allah don girman ka Allah Allah don girman zatan ka Allah don darajar ka Allah Allah in suna gadara da mulkin su ubangiji da kai mai mulkin mai bayarwa Allah da kai muke gadara Allah ka dafa mana Allah ka hade su zub da jinin bayan ka Allah Allah ka ba abban gida gida Allah ka ba abban gida gida ya Allah ka ba abban gida gida ja Kano Allah ka sa a gaba zaben nan lafiya Ubangiji Allah ya Allah na kasa bacci Allah ka taimake mu Allah ka kwatan mana Allah Allah ka fi karfin su Allah ka ba